Batun tsaro na kan gaba a jerin fannonin da Nijar da Rasha suka ƙudiri niyyar ƙarfafa hulɗa kansu a yarjejeniyar da suka cimma a yayin ran gadin da mataimakin ministan tsaron ƙasar Kanal Janar Ekurov Lunusbek ya gudanar a birnin Yamai a watan Disamban 2023. Dalili kenan ya dawo a karo na biyu da zumar ƙara jaddada abubuwan da aka tsayar. bayan ganawa da janar abdurrahman chani tawagar rashar ta yi wani zama da masu ruwa da tsaki a sha'anin tsaron ƙasa a ƙarƙashin jagorancin ministan cikin gida janar tumba mohammed a madadin takwaransa na tsaro nijar wacce ke fama da aika-aikar 'yan ta'adda ta yanke shawarar kulla alakar kudda kudda rasha a washe garin juyin mulkin 26 ga watan yulin 2023 a yunkurin neman mafitar wannan matsala abinda kwararre kan sha'anin tsaro a bas mumuni ke ganin yana da fa'ida kowa san kwanakin baya mun samu kayan yaƙi na zamani da hannun rasha sannan kuma akwai sojawa na rasha da sun kazo za su kama ma namu ta kakane wannan sabon kayan yaƙi na zamani yadda za a aiwatar da su yadda za a aiki aiki da su Nijar kamar makwabtanta Mali da Burkina Faso na fama da hare-hare daga kungiyoyin ta'addanci yau shekaru sama da goma duk da dubban sojojin da kasashen yammaci suka girke a yankin Sahel. a baya-bayan nan kasar ta juya wa faransa da amurka baya don rungumar rasha da nufin samun mafita to amma shugaban kungiyar fafutuka ta fcr sule umaru na cewa suna jiran gani a ƙasa wannan dangantaka da rasha ya kamata ya bamu damar samun makamai na gari da horo wanda ya kamata da kuma samun asirin duk wannan ta'addanci da ake yi da zama ne na kawo manda in baka gishiri ya zama to ina amfani kana amfani a ci gaba da karfafa hulɗa da nijar ƙasar ta rasha a karan farko ta turo wata tawagar masu zuba hannun jari waɗanda suka tantauna da minista lamin zen da wasu mukarrabansa yaƙi da masu tafkata asa a yanar gizo da harkokin wayar sadarwa da ma'adanai da makamashi da tsaro su ne fannonin da aka sanar cewa waɗannan 'yan kasuwa na da fatan zuba hannun jari Nijar mu ne na farko mai ginin uranium cikin Afirka na uku cikin duniya ƙasa ta ɗai mai ba uranium inda Europe ke amfani da shi shekara duka ƙasashe na duniya kowa yana son wannan uranium eh, kuma sai kasance ana amfani da iranium ai wutar lantarki kenan alakan mu da rasha tana ba mu dama can wajen ma mu gani ta ne za mu sarrafa shi a yanzu haka wasu rahotanni na cewa ma'aikatar makamashin atom rosatom ta kasar rasha ta fara yunkurin samun yardar ma'ikantan nijar ganin ta samu mashigar da za ta bata damar maye gurbin orano na faransa a wuraren da kamfanin ya shafe gomman shekaru yana haƙar karfen uranium sule mummuni barma muryar amurka daga mai a jamhuriyar niger